Ƙungiyar 'yan jaridun jihar Plateau ta yi barazanar bijirewa duk wata harka da jami'an tsaro a jihar bisa abin da ta kira rashin ba da gaskiyar bayanan abubuwan da ke faruwa a jihar. A cewar mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan jaridun ta ƙasa reshen jihar Plateau, Putman Iliya Amos, lamarin ya biyo bayan kisan da wasu 'yan bindiga suka yi ne a ƙauyen Shannon da ke ƙaramar hukumar Riyam a cikin 'yan kwanakin nan. Mun gawa idonmu abubuwa da suka faru musamman a ƙauyen Shannon ta Riyam Local Government. Mun zo mun rubuta labaran namu. Jim kaɗan sai muka ji ana yayata kuma a gidan rediyo ana karyata abin da muka gawa idonmu. Mu neman lafiya muke kuma dole ne mu faɗa wa duniya abin da ya faru a wani guri. Ba mun faɗa ne saboda ce ya daɗa tashi ko wani abin nan ba a'a saboda a ɗauki mataki wadda za a shawo kan abin. amma kuma sai ya zaman kamar faɗan ya koma yan jarida ne da jami'an tsaro wadda mu ba mu ji daɗin shi ba mewa in su sun ga cewa akwai inda za mu zo mu sake zama domin a yi gyara mu kofar mu abu ɗaya yake ba ka ganin wannan zai shafi aikinku na 'yan jarida tun da dai yawancin abubuwan nan suna faruwa su ne a ƙasa da suke ganin abin da yake faruwa su zo su ba ku rahoto ba lallai sai an yi maganar jami'an tsaro ba akwai abubuwa da yawa da ake yi da suke tafiya a jihar plateau da tana bukatar mu kuma dole ne in aka kira mu za mu je domin mu yi su mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar plateau kenan putman iliya amos to koya 'yan jaridun suka fuskanci lamarin sunana andrew ajija na rubutu ma premium times akwai facebook akwai wasu abubuwa daban da wayanda suke a wurin ta ma kai dan jarida ka faɗi abin da ya faɗa ya riga ga ma wani ma wanda ke lagos ko da ke kaduna wani lokaci ma za hada da hotuna kai kuma ka zo kana faɗin abin da bai faru ba sai ce ai kai ma baka iya yakin ka ba farsha sa muna so mu sa musu su dinga gaya mana gaskiya kuma akan kare kuma akan lokaci a sunana pam musani ina wakilin news arena a nan a jihar plateau dukkan mutane suna gani abin da muka ba su suna gani gaskiya ne in ba mu iya ba su gaskiya ba za su gani da cewa mu din nan kaman an siye mu a wani lokaci duk abubuwan da yake faruwa za gan yan jarida sun tafi za mu tafi ma ba tsaro wani lokaci mu ma ba ma jin daɗi muna ta rubutu akan mutane sun mutu kowane bangare ne ko da ina ne abun ya faru a faɗa mana daidai gaskiya domin mu muna son zaman lafiya A bangaren jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Kaftin Salisu Mustapha ya ce su dai ba su da wata matsala da 'yan jaridun. Ba mu da wani matsala da wani 'yan jaridun Ke cikin ina da matsala da ke gani. Bari tabbatar miki cewa a ranar da mutane da yake wajen haka mu kuma muna wajen har da daddare kafin muka dawo mu dai ba mu muke cewa aje ai wannan kisan ba haka kuma duk sanda aka yi abin da mu muke kokarin mu ga cewa mun tsayar da shi kar abin bai ci gaba ya aikin mu kawai muke yi za mu ci gaba da aikin mu ko da rahoto ko babu ya faru haka kuma duk wanda ya neme ni zan amsa shi in ci mishi ga abin da ya faru Shi kuma mawallafin jaridar Beacon kuma mai fashin baki kan lamura Shabul Mazadu tsokaci ya yi kan dalilan da ya sa tashi tashen hankula a sassa daban-daban na najeriya suka kici suka cinyewa akwai mutane da yawan da sukan yi riba daga wurin shi akwai riban siyasa akwai riban kudade daule ne gwamnatin tarayya ta tabbatar duk tsohon sojan da ya yaki ya sadakar ransa ma kasan nan a lura da shi su biya masu bukata har ran da za su zo su mutu kuma duk wanda ya mutu a wurin daga ko wani abu don kare mutuncin kasan nan kar gwamnati ta yi wasa da iyalansa su kuma su kai zuciya da nisa da son kwaɗayin kuɗi su sadakar da ransu domin su ƙare rayukan mutane daga azalumai daga 'yan siyasa da masu rikicin addini da masu son kisa domin wani dalili ko na dukiya ko na wani abu haka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.